a ranar lahadi da ta gabata ne dai wasu 'yan gudun hijira da ke samun matsugunni a ƙauyen fariya da ke karamar hukumar jere a jihar borno suka sake samun kansu cikin wani mawuyacin rayuwa sakamakon gobara da ta lamashe gidaje da uku waɗannan 'yan gudun hijira dai da mafi yawansu 'yan karamar hukumar martini da har yanzu ke fama da matsalan tsaro suna dai samun mafaka ne a wannan ƙauye na fariya tare da 'ya'yansu da kuma dabbobinsu wanda wannan gobara ta lamashe fiye da rabin sansanin wannan yanayi dai ya sa mukaddashin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur tattaki zuwa wannan ƙauye don ganewa idanunsa irin halin da waɗannan 'yan gurjira suka faɗa da ma kai masu wani tallafi. kasan gidajen da suke ciki temporary shelters ne to yayin da aka samu gobara sai ka ga tadin zai yawa to Allah dai ya tsayar haka. ko mutane ne wannan abin sha ba kuma wani in taimako aka mika waɗannan mutane eh, to yanzu haka din a gidaje kusan 83 ka abun nan gobara ya rita da su to mun je dai yanzu mun ba su kayan abinci da dan kaya kafin nan kuma mun yi magana da mutanen ma kan cewa maza maza su duba yadda za a yi domin a gyara musu gidaje inda za su kwanta matsugunin su a wannan camp din kamar akwai rai da aka rasa ko kuma samun a ah, babu rashin ba rasa rai ba amma akwai wanda aka ta samu rauni kuma alhamdulillah ah, an sallame ta daga asibiti ba to ko ya an gudun hijiran da suka fada cikin wannan yanayi ke ji ne a yanzu haka ya sunan ki mamana Aisha Kade to gashi wuta ya kama wannan kam naku kun ya kone komi kin fita da wani abu Ban fita da komai ba. Da fita da komai ba ko? Sai raina. Ku nawa ne a cikin gidan naku? Na'am mu biyar ne. Ku biyar amma dukan kun fita da rai ko? Eh. Alhamdulillah kina tare da yayan kenan? Eh. Mai gidan ki fa? Ina nan. To oh, dukan kuna nan ko? Eh. Amma dukan ku lafiya? Lafiya kala. To Allah ya kara karewa ko? Amin. Ni malam fura ne. Yanzu shekara na uku. gashi wannan wuta ya zo ya kone muku gaba ɗaya gidajen ku kun samu kun tsira da wani abu a cikin kayan ku a ba fita ba ba da komai ba komi ba ya kone eh ya kone ni ma ina jeji fa ya kama eh duk in ci sun zo nan kamar haka wannan karfi fudu da wani abu ya zo gida ba gida ya gida kone gaba ya kone gaba da wannan fili da nake gani ba komi. eh ba komi. hajiya ya ba kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wadda kuma tambaye game da musabbabin wannan gobara ga dai abin da take cewa e mata ce take girki tana girki a kusa da kusa da mazauninta din hmm. to dama gidajen su duk na zana ne da iska yake dauka kawai daga ya kitta so daya sai abu nan gurin gaba daya ya rusar saboda yanayin da ake gina gurin daga zana sai wannan tamfolin da muke faɗa hmm. wato guri ɗaya wuta ya kama kafin ka samu ka kashe in ba ka yi sauri gaggawa ba sai ka ga ya nan da nan ya rusar da gurare da dandama. me kuke wajen faɗakar da su don su dinga kare kansu daga irin waɗannan gobara tun da kusan ana samun irin wannan gobara kusan kowane wata an lokacin damuna ya fara sa kai akwai abin da ana cewa akwai changing wind direction to su yan gargajiyan ba su sani ba sai mun je mun faɗakar da su amma so tari muna za mu faɗakar da su kar su dafa abinci kusa da wurin mazaunin su sai su ce mana al'ada ya hana a dinga ganin abincin kowa sun fi son su ɗan boye abincin su shi yasa suke girki amma za mu ci gaba da faɗakar da kai saboda su rage yanayin dafa abinci kusa da dakunan su kusa da wannan gidajen su na zana tun daga watan janairun wannan shekara da an samu irin waɗannan gobara a wurare daban-daban guda shida wanda mafi yawansu a sansanin 'yan gudun hijira ne da ke daɗa jefa su cikin wani yanayi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya